This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya fm ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba grace alheri abdu ce daga birnin washington dc tare da ladan ibrahim a yawa muke farin cikin jan rigamar shirin na yau juma'a goma sha biyar ga watan janairu shekara ta dubu biyu da goma sha shida kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai kungiyar isis ta dauki alhakin harin tashin bom wanda ya faru jiya alhamis a babban birnin indonesia a wato jakarta wanda ya dalilin mutuwar mutane bakwai ciki ko har da mutane biyar inda da so kai wannan harin sakataren harkokin tsaron amurka ash carter ya bayyana cewa an zaɓi journal janar joseph votel a matsayin kwamandan mayakan amurka da zai jagoranci sojojin amurka da ke iraki da syria ƙasar amurka ta tabbatar cewa ƙasar iran ta zuba kankare cikin tukunyan nan na sarrafa sinadarin da zai iya samar da makamin nukiliya Kanun labaran kenan yayin da kasashen duniya ke nazarin hanyoyin shawo kan ɗumamar yanayi da suka hada da rage dogaro ga albarkatun man fetur masu kula da lamura na gani ya kamata wannan ta zama ishara ga Najeriya. a dawo a mai da hankali a kan ma'adanan nan tunda ya zo lokacin da ya zo ba lalata harkar ma'adanan ba a dawo domin a samu yadda za a yi aikin ma'adanan ne bunƙasa mutane samu aikin yi gwamnati da ta samu kuɗin shiga A jihar Taraba kuwa masu ruwa da tsaki ne ke gani ya kamata al'ummar jihar su yi wa kansu kiyaman laini. mu zukunawa musulmai da kirista mun ki gaskiya ne muka yi karya. kun ya zama na kasa kamata haɗa kai a yi to sai siyasa ya zo shiga sai aka raba garin biyu. Jummai Ali za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki amma duka sai bayan kun sha labarai. Mawasare Assalamu alaikum. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai harin tashin bom wanda ya faru jiya alhamis a babban birnin indonesia wato jakarta wanda ya dalilin mutuwar mutane bakwai ciki ko har da mutane biyar da suka kai wannan harin kamar yadda kamfanin dillancin labarai na amak mai dangantaka da kungiyar ta isis ya rawaito cewa harin an kai shi ne da niyyar auna 'yan kasashen waje tare da masu tsaron su a harin dai akwai 'yan kasan waje har su ashirin da suka samu rauni daban-daban tun farko mai magana da yawon 'yan sandan kasar na indonesia anton chalian ya ce ba mamaki kungiyar mai alaka da isis ita ce ta kai wannan harin kuma maharan suna son su kwaikwayi irin harin da a kai ne a cikin watan nuwamba bara a paris shi dai wannan harin an fara kai shi ne ta tada bamabumai da safe a kusa da wani shagon sayar da kayayyaki da manyan masaukin baki da ofishin jakadanci da kuma ofisoshi daban-daban bam din farko guda biyu ne suka tashi ba tare a wajen ajiye motoci na kantin sayar da kayan marmari sai na ukun da ya tashi kusa da wani caji ofis maharan sun yi ɗauki ba daɗi tsakaninsu da 'yan sanda kafin wani lokaci da rana mahukunta suka ce an kawo ƙarshen ba ta kashin da aka yi da maharan da ƙarshe dai an kashe dukkan su biyar sai dai kuma an kashe wani ɗan ƙasar kanada da kuma ɗan ƙasar indonesia guda inda wannan abin ya faru wuri ne dai da yake da yawan hada-hadan jama'a kuma yana tazarin mita 50 daga ofishin majalisar ɗinkin duniya. sakataren harkokin tsaron amurka ash carter ya bayyana cewa an zaɓi janar joseph votel a matsayin kwamandan mayakan amurka da zai jagoranci sojojin amurka da ke iraki da kuma siriya carter ya ce sunan janar votel ne kaɗai ya miƙa wa shugaban ƙasa domin tabbatar da wannan naɗi votel wanda ya taɓa riƙe ayyukan runduna na musamman zai karɓi shugabancin wannan rundunar sojan a amurka ta tsakiya wadda take iraki da siriya tana fafatawa da ƙungiyar isis shi dai wannan sabon kwamandan zai maye gurbin janar lee austin ne wanda zai ajiye aiki yanzu haka dai nada vatican wannan mukamin ya nuna sha'awar shugaba obama a fili na samar da rundunar ta musamman da za ta yi yaƙi ƙungiyar ta isis votel ɗan shekaru 57 shine tsohon kwamandan runduna ta 75 kuma tsohon sojan da aka fafata da shi a yakin iraki da na afghanistan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ƙasar amurka ta tabbatar cewa ƙasar iran ta zuba kankare cikin tukunyar nan na sarrafa sinadarin da zai za iya samar da makamin nukiliya wannan dai shine babban dalilin da ya sa aka kasa aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma wanda ƙasar iran din ta sawa hannu a cikin watan yuli ita da kasashen nan shidda da suka fi kowa karfin tattalin arzikin ƙasa ciki ko har da ita kanta amurkan sai dai ƙasar iran din ta ce wannan ba gaskiya ba ne domin ba komai cikin wannan tukunyar yanzu haka dai wakilin wato mai kula da makamashi na majalisar ɗinkin duniya zai ziyarci wannan wurin domin tantance wannan batu mai magana da yawan hukumar samar da makamashi na ƙasar iran ya ce ƙasarsa a shirye take domin ganin an fara aiwatar da wannan yarjejeniyar shi ma mai magana da yawan harkokin wajen amurka john kebi ya ce ranar da za a fara aiwatar da wannan yarjejeniyar yana ƙara matsowa kusa sai dai ce amma fa sai wakilin mai kula da sarrafa makamashi na majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da sahihancin abin da kasar ta iran ta ce a ƙarƙashin wannan yarjejeniyar da aka kulla tsakanin iran da birtaniya faransa rasha china german da ita kanta amurka za su ɗage takunkumin da suka aza mata ne ta musayar jingine yunkurinta na sarrafa sinadarin da take da shi domin samar da makamin nukiliya da za ta iya haɗa bom da shi mai gabatar da ƙara a nan amurka ya tuhumi wani ɗan wato mutum mazaunin nan amurkan da haɗa kai da ƙungiyar isil wannan takardun tuhumar da aka fitar jiya alhamis ya bayyana cewa Mohammed AlShinawi, eh, Shinawi dan shekaru 30 da ke zaune a Maryland yana hada kai da kungiyar irin ta ISIL wajen bata abubuwan da suke bukata wato bata abubuwan da suke bukata domin ta kai hari a cikin tuhumar an bayyana cewa tsakanin watan Fabrairu zuwa watan Disamba na shekara ta 2015 shinawi da wani ɗan ƙasar waje sun samu suka nemi samu waɗanda za su shiga cikin ƙungiyar ta isil kuma sun yi hakan ne ta hanyoyi daban-daban tuhuma ta ci gaba da cewa shinawi ya sayi wayar salula kuma ya yi mata rajista da sunan boge da bayanan ƙarya domin samun damar tattaunawa da 'yan ƙungiyar ta isil da ke wata ƙasa mai tuhumar ya ce wannan ya nuna a fili yadda 'yan ta'adda ke amfani da hanyoyin sadarwa na zamani domin aikata ayyukan aisha sai dai ce jami'an tsaro masu alhakin gano irin waɗannan mutane su ma ba su bacci domin gano iri-irin waɗannan mutane a ƙasa da makonni uku a gudanar da zaben fidda gwani na ɗan takarar shugaban ƙasa amurka a daren jiya ne dai aka sake gwabza muhawara na ƙarshe tsakanin gaggan 'yan takarar jam'iyyar republican a jihar south carolina dukkan 'yan takarar su ya fara ne da hasashen cewa shine ya fi cancanta ya mai gurbin shugaba wato na yanzu barack obama misali a bayanan sanata ted cruz na farko shine ya cicciki shugaba obama akan abin da ya faru da matuƙa jirgin ruwan nan yan amurka su goma da ƙasar iran ta kama ta tsare su na ɗan wani takaitaccen lokaci cruz ya ce muddin aka zaɓe shi ya zama shugaban ƙasa to ba wani ma'aikaci ko ma'aikaciyar gwamnatin ƙasar amurka da za a gani yana rusunawa ma wani haka na kawai zikau cruz dai yana magana ne game da faifan bidiyon da aka nuna lokacin da aka kame waɗannan matuƙa jiragen ruwan na 'yan amurka shi ko gwamnan jihar new jersey chris christie ya mayar da hankalinsa ne akan jawabin da shugaba obama ya yi na 'yan kasar kan halin da amurka take ciki christie ya ce ya kalli jawabin na shugaba obama da ya daren talata sai dai ya ce yana ganin kamar ɗaukacin kalaman shugaba obama na ban mamaki ne haka kuma ya sauki lamirinsa akan yadda ya tafiyar da batun matuƙa jirgin ruwan nan da aka tsare. labaran duniya kenan kuka saurara. da labarinmu faro a Najeriya inda kungiyar masu kamfanonin ma'adinai ta Najeriya ta gudanar da wani taro a birnin Iko inda ta kira ga shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya mai da hankali kan fannin haƙo ma'adinai kasancewa darajar mai tana ci gaba da faduwa a kasuwannin duniya. A cikin hirarsu da wakilin sashen Hausa Hassan Umaru Tambuwan, jim kaɗan bayan wannan taro, Alhaji Chief Hussaini Jigo a wani ƙungiyar masu kamfanonin ma'adanai ya bayyana abin da kamfanin ke hange. kira da muke bin shine ga matsala ya faru a ƙasa ga sace-sacen da aka yi wa dukiyar ƙasa ga kuma yanzu ga maganan harkar man da muka dogara da shi kullum faduwa take a kasuwan duniya saboda kan na kira ga shugaban ƙasa a dawo a mai da hankali a kan ma'adanan nan tunda ya zo lokacin da ya zo ba lalata harkar ma'adanan ba saboda haka sai a dawo domin a samu yadda za a yi aikin ma'adanan ne bunƙasa mutane samu aikin yi gwamnati da ta samu kuɗin shiga domin tunda shi ke shugabancin ƙasar nan mun san shi mai amana ne a san yadda za a yi da kuɗaɗen a raya ƙasar nan da idan shugaban shugaba buhari ya mayar da hankali ga ma'adanai kuna ganin cewa tattalin arzikin najeriya zai inganta zai inganta saboda ma yanzu ne abu ya lalace kuma baya ka jama'a matasan nan da suke zaune ana amfani da su yadda aka ga dama a cutar da kasa za su samu abin aiki yi a wurin haka ma'adanan nan kuma zai a zo su wayannan cani da suke ɗiba abin nan a banza su fita da shi dole a sa ido domin su biya haraji ba mu ce ka su haƙo ma'adanan ba amma su biya harajin da gwamnati a gwamnati sa ido musamman kawai yadda ake fita da ma'adanan nan ƙasar nan ta wace hanya ce wato wannan tattalin arzikin najeriya zai inganta na farko hanyar satar da aka gane a tare shi na biyu a dawo maganan ma'adinai da sauran albarkatun kasa da muke da shi domin raya kasar mu me yasa sai yanzu kuke ba da wannan shawara domin yanzu mun samu shugaba mai adalci shugaba wanda bai son yana son kasar ne ba arzikin kasar yake so in har shugaba buhari ya amince da shawarwarin ku me ya kamata ya yi a bangaren ma'adanai da farko shine ya nemi ya gana da masu hakan ma'adanan nan ba wanda suka rike layisin suna jiran turawa su musu da paralyzing ba waɗanda suke cikin aikin su suka san rigiman da ke ciki da yadda aka fitar da madaran na kasar nan gwamnati ba ta maura ciki da yadda cani suka shigo dare da rana suna kwashe wani abu saboda haka a nemi wanda suke aikin maza maza a yi zama da su a nemi hanya mafita ma'adanan nan waɗanne irin ma'adanai ne kuke son a maida hankali kan su. na farko a maida hankali a kan jamestown na biyu a dawo industrial mineral kamar su marble su tantala su kawalin da su kuzan da aka manta da shi wanda su suka raya kasar nan dole za a dawo a kansa kana ganin waɗannan idan aka yi amfani da su za su su zaburar da tattalin arzikin Najeriya? Duk ƙasar duniya abin da ake nema kenan. Kuma ma'adanan Najeriya na ɗaya daga cikin ma'adanan mai daraja a duniya. Matsalolin Najeriya kafin su kashi-kashi bambam. A hirar wato Hassan Umaru Tambuwal kenan da shugaban kungiyar masu masana'antu haƙan ma'adanai a Najeriya. To daga harkokin tattalin arziki kuma sai ci gaba da kasancewar Najeriya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki 'yan kabilar juku na jihar Taraba inda suke ganin akwai buƙatar ganin manya-manyan addinai a jihar su bari su daina bari 'yan siyasa su ɓata kyakkyawar zamantakewa da aka saba da shi kaka da kakanni. Wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu ya yi hira da waɗansu masu ruwa da tsakin ga kuma rahoton da ya haɗa mana. yaba ni nake magana ni nake magana ni musulmai ne kuma ina nan anguwar sarkin tun aka fara fadan nan aka fara wannan fadan har karshe ba sa ba wani ce mu cikin ka domin kuwa mutane ne su na farko mu zukunawa musulmai da kirista mun ki gaskiya ne muka yi ƙarya ana cewa sarki bai so musulmai ya kori musulmai ya gidansa kaza kaza wannan kuma gaskiya sarkin ƴaƴansu ma musulmai ne na a masarautarsa kuma akwai masu unguwanni guda tara a cikin gari shida daga cikin su musulmai ne akwai musulmai of direct of kari duk magana ne kawai na musu mutane wanda su ra'ayinsu ne kawai ba na ba na garin ba wai menene ma musabbabin wannan rikice-rikice da ake samu ne a Bukari ne kam na farko lumen Bukari jikon da Kirista Bukari a jikon sun ki su bi wato al'ada irin nasu na jikunawa dawo abun ya zama na ƙasa kamata a haɗa kai a yi to sai siyasa ya zo shiga sai aka raba garin biyu sai kai musulmi ma mai yin PDP ma sa ce kai munafiki na arni ne kai idan kai ba kana APC ba ne sai ba musulmi ba ne. to kaga yan siyasa suka shigo cikin al'amarin nan suka raba wannan wurin guda biyu amma an zo kuma an rena an rena masu ƙasa kaga sun aje doka ba a bi to kaga wannan ma ya kawo cika domin me musulmi ba zai zo ya ce shi ya girmama sarkin ukari ba sai ya ce shi sarkin ukari arni ne gefen kirista kuma su kansu sun bari baki kirista wanda ba yan suka saba bane sun shigo musu da ra'ayi wanda kuma ba nasu bane sai su shigo suna nuna musu addini kaza kaza sai suna shiga samun damuwa da kuma ani musulmai 'yan kasa sannan kuma a Yaba malamai da kirista da musulmin ana mana wa'azi ba mu ɗaukar wa'azi din ana mana wa'azi son kai mutum sai taso daga sokoto zai maka wa'azi a nan na kasar shi can mutum taso daga inugu zai musu wa'azi na kasar can kaga bai shafu da namu nan ba. Malam adamu idi wani mazaunin garin wukari na jihar taraba daga cikin korafe-korafen da ɗaya bangaren ke yi shine na yunkurin da shugaban rikon kwarya na karamar hukumar wukari da masarautar wukarin ke yi na korin wasu jukunawa musulmai daga bakin aikinsu saboda dalilai na bambancin addini na tambayi shugaban rikon kwarya na karamar hukumar wukari da ke jihar taraba mr daniel angio ko ina gaskiyar al'amarin a cikin mutane dai ka san a ko'ina za ka samu wayansu wannan su na benefiting from rikici so da sa rikici ga ci gaba na biyu su suke samun amfanin su kenan. Malam Abdullahi mai kasuwa dan jarida kuma jukuni dan asalin wukari ya mini fashin bakin musabbabin tashe-tashen hankula da ake samu a garin na wukari. Alhamdulillah idan bako koma ya zo wukari yar sarki ake ɗauka a bashi ya aura a bashi fili ya gina a bashi wurin noma. Kaga wannan kauna ne ga baki masu zuwa wukari ko ba gaskiya ba amma ka san a kowane kasa akwai dokan kasa ko ba gaskiya ba. Wato wai turawa suka ce wai give dog a bad name so you can suna yi ne domin suna samun kuɗi a sanadiyan tashi hankali su je suna roƙon kuɗi a wurare sai mu da kuma mu haɗa kai wuri ɗaya kafin za samu zaman lafiya mai ɗaurewa a Ukari. Bincike da na gudanar ya nuna tashe-tashen hankula da garin na Ukari ya yi ta fama da su a baya tsakanin al'umma da mafi rinjaye su 'yan kabila ɗaya ne na da alaƙa da bambance-bambancen aƙida irin ta siyasa inda bangarorin da ba sa jituwa da juna ke amfani da dabaru na neman samun karɓuwa daga magoya bayansu ta kowace hanya. Kenya da mu sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo Najeriya. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogon a nan Washington na cewa karfe goma sha biyu da kwata na asuba ga jumai Ali da shirinmu na gaba. Babu mai da Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. A A lafiya jiki babu mai da ke. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya o jiki babu mai fishi da ke. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. za mu ci gaba da tuna baya. A watan Fabrairun shekara ta 2015, Dr. Muhammad Ladan ya amsa tambaya akan abin da ke kawo ciwon sankarau kamar haka. Ta abin da ke kawo ciwon sankarau akwai wani kwayan cuta bacteria wanda ke shiga cikin ruwan ɓargon ƙashin ɗan adam daga yake shiga. To in ya shiga na shi ke kawo sankarau hajiya. Shi yasa wani lokaci akan sa kamar yara da suke zaune tare da yawa akan samu allurar rigakafi ko kuma a rinka barin windoji a buɗe wani lokaci hajiya. To sankaro kan yi tsanani har ya kisa ne? Eh wani lokaci ya tsanani hajiya inda ba a lura ba a ba da magani da warwa yana iya kisa da kwana ya yi hajiya. To misali na aka lura cewa mutum ɗaya a iyali ya ya kamu da sankaro ɗin wani mataki za a ɗauka na kariya. To in dai ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin cikin iyalin ya samu ya kamata a kai su wani likita yawanci akan ba su wani magani wanda kowa zai sha a tabbatar da ba ba samu da ciwon ba. Mutum keɓewa fa. eh ana iya keɓe su amma in dai suna wuri ɗaya ne ko lokaci wanda ya kamu wani lokaci kamar a nan ƙasa da ake in dai duk kamar musamman ya faru a yaran yan makaranta a nan eh. inda su tare ne to duk koma wanda wadda su da alama ana ba su magani amma akan raba su kuma yawanci amma dole sai an ba su maganin nan su ma dai a kare su. bayan an keɓe mutanen an keɓe mai fama da ciwon kuma ya kamata a kai saura su ma a ba su magani eh, kenan. magani wanda zai zai in su ma sun kamu da shi to zai zai sauki kuma ko ya kare su daga shi ma ke da hajiya to to Allah ya sauwake amin amin amin amin hajiya Haka kuma Dr. Muhammad Ladam ya ansa tambayar da wasu mata suka yi akan me ke kawo ciwon baya ga mata ne. Abin da ke kawo ciwon baya ba mata kaɗai ciwon baya ke samun hajiya ko yana samun amma yawanci yanda kama a gida yanda ma yanda ake kamar irin su daka da sauransu ayyuka da ake da yawa din nan eh. ana dunkushe kowane lokaci to wannan yana kawo ciwon baya sosai to ga mata eh, ko ya dundukushin da kullum ana tuka tuwo ne kullum ana abin nan to shi yasa wani lokaci akan so mutum ya miƙe nan kasashen abubuwa kana irin abubuwan nan an fi so ka zauna ko a kujera ka miƙe to yanda al'adunmu inda yanda ake tsugunne ko kullum ana abin nan to wani yana kawo ciwon baya sosai To eh. idan irin waɗannan abubuwa da kai bayani dukawa da sauransu yana kawo ciwon baya in mutum ya daina ko kuma kamar yadda ka ce mutum ya rika miƙe hane ko ko me zai yi ya yi magani ko rigakafi. Eh yawanci in dai mutum na irin wannan ya kamata a a akai mutum ya miƙe ya saki bayan su ko kuma wanda a iya samun kujera mai kyau wanda za a zauna da bayan ke tsaye a yi aikin to za a iya yin haka amma ya kamata in dai aka yi abu kaɗan a ɗan huta a rinka hutawa. To. Eh din yakan taimaka kwarai. To, waɗannan mata sun sake wata tambaya. Suka ce wa me yasa ne matan da ba su haihu ba sukan yi sai kaga suna ciwon nono wai yana kumburewa. Eh to kin san yawanci inda yawanci mata don irin hormone din nan yawanci yakan sa yawan lokaci kamar inda hormone din ya zo to yakan shiryar da mahaifa ne domin ciki. Wannan bai faru ba to shine ake ganin al'ada. waɗansu matan domin wannan shirin za a ga nonon su ma lokaci ya soma yana yana ya cika wani lokaci kama an kasa nonon na za ka suna ɗin zafi zafi haka wani lokaci amma ba duk mata wannan ke faruwa ba. To ga su waɗannan mata da haka ke faruwa ɗin yadda ka ce shi homon ɗin ne ke shirya mace kamar in ta kusan yin al'ada. Eh. To idan sun yi kusan yin al'ada ne suke ciwon nono? eh yawanci lokacin da suke yi kenan hajiya amma an dai abin ya tsanani za su iya zuwa likita za a iya taimakon su hajiya To likita in kuma kama a ce ba haka din ne ba ne fa me akwai wani abu da ke sa ciwon nono? To akwai ɗansu wani akwai wani irin an halitta da ke cikin wurin kwakwalwar ɗan adam wanda ke sa nono ya rinka shigowa nono ya rinka sakowa. To lokacin wasu matan wannan yana sakowa da yawa to yakan kawo musu wani illa kuma wasu mata wanda ke da kamar sankaran wannan shi wannan kwayan halittar da ke kusa da makwakwalwa din to an wannan yana faruwa ko lokaci ko ya tsanani da dole su je wurin likita hajiya to likita ka yi bayani akan cewa eh, inda nonon ke saukowa to ga wadda bata haihu ba nonon ma zai sauko eh, in dai tana da wannan ciwon da ke wadannan irin sankara wanda ke faruwa a wannan wurin to in tana da wannan yakan sa wannan ya kuma ba ba ta haihu za ka abin na taruwa haka to akwai wasu mata wanda suke da wannan to dole a je a ga likita domin a ba da magani asab in ba an je an ga likita ba za a gane ko sankaran ne ko wani abu ne ba gane sai an bincika to idan aka yi bincike din akan iya magance ciwon kwata-kwata ne inda aka kama da wuri ana iya warkar da shi kwata-kwata hajiya to Allah ya sauwaƙe amin amin to sai kuma wasiƙar Muhammad Sani mai zanen hula a bakin asibiti gezawa akwatin gidan waya shida biyu ɗaya bakwai takwas a can Kano Najeriya ya ce yana so ka mishe bayani irin mutanen nan waɗanda suke shakan kasan ko wani irin taba da ake shaka to wai wannan meye amfaninsa kuma yana cutarwa kamar yadda taba sigari yake yi eh, waɗanda tabun nan da ake shaƙa shi ma dai ba shi da amfani hajiya domin yakan shiga ta da hanci ne shiga sannan shiga ta makogwarin mutum waɗanda suke da irin wannan wani lokaci suna iya suna samun sankarar baki da kuma sankarar makogoro saboda haka shi ma ba shi da amfani hajiya. idan aka shaƙa ta hancin kuma sai ya je ya bi har makogoro ya je ya illa. eh yana har makogoro yana zuwa illa. to tsakanin shi da taba sigari wanne ya fi illa ko ko da illan su ɗaya ne. duk suna da suna da illa kwarai da gaske hajiya. to. Eh. to Allah ya sauwaƙe. amin amin. to sai kuma wannan wasiƙa da muka samu daga wajen malama hauwa a can birnin ikon najeriya. ta ce wai shin gaskiya ne wai idan mutum yana yawan ciwon haƙori wai tsutsa ne take yawan <laughs> samunsa a haƙorin? a hajiya ba tsutsa ba ne abin da ke kawo ciwon haƙori da yawa shine rashin tsaftar baki. eh ai mun shiga ma sha bayani a wannan filin. shi yasa in dai mutum bai yana cin abinci bai kuskure bakinsa ko amfani da irin buroshin turawa nan ko a sawaki in baka amfani da wannan to yawanci akwai kwayan cututtuka da cikin bakin ɗan adam to in waɗannan abubuwan da muke ci suka narkar da su sai su ɓata shi wannan haƙorin ko sai su ɓata haƙorin eh. sai rami a wurin to shi yasa zaka rinka jin tsananin ciwo wani lokaci domin duk wannan ruwan da bacteria ɗin ko ƙwayan cutar da ke yi to yakan narkar da shi abin haƙori ɗin har ma ya rami rami wani lokaci. shi ne ake ce ma cavity. wai eh, shi ake kira cavity hajiya to wannan ah, ah, ramin da yake yi dinnan yakan yi tsananin da sai an cika ne ko ko idan aka ba da magani shikenan an dai mutum na da wannan dole sai an cika haji to wani lokaci ba ka yi tsanani da dole sai an sa wani irin abu mai kamar hula wanda za a rufe shi wannan haƙorin musamman ma yi tsanani kenan to in an cika ma mutum shikenan ha iya rayuwarsa ne ko ah, an dinga cikawa kenan da aka cika aka aiki mai kyau to ya rayuwar mutum zai iya tsayawa inda yake amma waɗansu mutane wani lokaci in aka yi wani lokaci waɗansu yakan fice. Yana fice to don rashin tsafta ne ko ko rashin kula? Rashin kula ke kawo eh, rashin kula ne amma shi yasa muke cewa mutum akalla mutum ya kuskure bakinsa ko broshi ko aswaki akalla sau biyu a rana in ya tare da safe ko kafin ya kwanta. Wato na kwanciyar nan amfanin shi shine duk wani abu da ke bakin mutum mutum ya fidda kenan ko? eh duk abin da ke cikin bakin mutum ya fidda kafin ya kwanta to ka kwanta dinnan ka san mutum na bacci wurin awa bakwai takwas wani lokaci baki kuma na rufe eh kuma to duk abin da ke bakin da ka fitar da shi shi yasa ake haka eh. in kuma mutum zai iya kamata yi duk lokacin da mutum ya ci abinci ya goge bakin ko ya ci wani abu ko? eh kuma bai goge bai kuskure bakin duk abin da ke To. Yana da amfani kwarai. To shi kuma Muhammadu Lawan Umar a can Abuja, Najeriya. To. Yana so ne ka mishi bayani akan wai menene maganin ciwon ido glaucoma. To, ciwon idon glaucoma abin da ciwon glaucoma hajiya ne kin san akwai irin ruwa da ke cikin cikin idon mu. Ana ana gwada hawan kan wannan ruwan da ke cikin idon mutane. To, lokacin in hawan yayi kamar yadda muke batun hawan jini hajiya. Eh, eh. ko ruwan da ke ciki don akwai ruwan in yayi yawa rigwe bai yayi hawan yayi yawa da yawa a cikin ido to yakan koma din ah, idan yayi yawa yakan sa glaucoma eh to akwai yanda abin ruwan idon yake akwai yanda yake fita yana zagaya a cikin idon dan adam da kuma jikin dan adam to wannan ruwan yanda yake to ana kiran shi pressure ne a ciki to wani lokaci domin glaucoma akwai da sauran hanyoyin wani lokaci wani abu yakan same su to ruwan bai bai sai shi pressure din da ke cikin idon ko kuma hawan da ke cikin idon sai ta karuwa to shi ke glaucoma din hajiya to idan ruwan yayi kadan kuma fa yawanci akwai shi yana kaɗan amma yawanci bai cika yin kaɗan ba hajiya yawanci glaucoma ɗin din yawan su kenan to yawanci kaɗan bai cika faruwa da yawa ba hajiya to shi wannan abinda ake ba sai a ba mutum mutane magani akan ba mutum magani to aka ba mutum magani yake rage shi wannan pressure ɗin ko hawan da yake da cikin idon ya ragu sosai to in ba a yi maganin fa illarsa shine akwai jijiya optic nerve da ke cikin idon mutum mm-hmm. wanda ke sa mu ga abubuwa da yawa to in wannan shi pressure ɗin ko wannan hawan yayi yawa to yana iya in ya bata ta to in ba a sa mutum sai mutum ya kasa gani ma sam sam sai mutum ya makance sai mutum ya makance ma to ciwo ko kuma mutum bai makance ba to mm. irin gani na gefe gefe wanda ake kira fare fare mutum bai iya gani an mutane suna ta gefen ka ba ka iya ganin su sosai sai ka juya eh. likita akan akan ba mutum tabaran likita ne ko ko shi ba a ba da tabaro sai dai magani a yawanci magani ake shi tuba shi lens din nan kwayan da ke sa mu fitila ke shiga wannan ba a ba mutum tabaro sai dai a sa magani kana kowane rana a cikin idan na digawa ne eh na digawa ne ake sa a idan to Allah ya sawaike amin to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu yi sallama da masu mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin Salada. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To kafin mu ci gaba ga wannan saƙo. tambaya na shine an ɗauke ni a matsayin 'yan kwangilan da za ta ba yara abinci to nawa ne albashi na gwamnati za ta biya ni ni tambaya na da zan ma honorable commissioner an dauke ni dafa da abinci a makaranta to yaya ne zan yi in samu tukwane da huwa da kuma su goma da zan sa wa'annan kayan. to mu a matsayin mu na yan trader muna daga cikin wanda za a nema ne wajen ba da wannan lemun da aka yi mana bayani don an mana karamar hukuma bayani haka sannan kuma bamban matanmu sun tafi wannan girki muna da kamasho ne wanda za a ba mu maza To alhamdulahi wannan tambaya a tambaya ne mai mahimmanci. Ku saurari shirin nagari na kowa a ranar Lahadi cikin shirin hantsi domin ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku. To kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai harin tashin bom wanda ya faru jiya Alhamis a babban birnin Indonesia wato Jakarta inda ya yi dalilin mutuwar mutane bakwai ciki ko har da mutane biyar ɗin da suka kai wannan harin. Kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Amak mai dangantaka da kungiyar ta ISIS ya rawaito cewa harin an kai shi ne da niyyar auna 'yan kasashen waje tare da masu tsaron su. sakataren harkokin tsaron amurka ash carter ya bayyana cewa an zaɓi janar joseph votel a matsayin kwamandan mayakan amurka da zai jagoranci sojojin amurka da ke iraki da siriya a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da mu na hantsi kafin mai sallama bari mika gaisuwar ta'aziya ga iyalai da dangin imam aliyu hong saboda rasuwar 'ya'yansu malam mahmud Ah, da aka fi sani da suna Hama Yuguda wanda ya rasu a asibitin Nasarawa da ke Kano a daren jiya. Allah ya ji kansa da rahamu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ladan Ibrahim a yau da ya taya na gabatar da shirin da Malam Siri da kuma John Injiniyan mu alheri ke muku fata alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.